وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren asabar wanda ya daidai da daren 24 ga watan juma da ula hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da takwas ga watan januwari a dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na tamanin da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka wa da insan min al shimfa wa shaytan wallafar ash wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala muna gaba da malam yake bayani akan madakhilus shaytan ni ifsadil qulub a hanyoyi da shaitan yake bi wajen shige wa ɗan adam don ya lalata masa zuciyarsa ya kautar da zuciyar daga kyakkyawan tafarki zuwa ga mummunan tafarki to a ƙarshe-ƙarshe mun gama karanto wasu tarko guda bakwai da shedan yake kafa wa ɗan adam domin lallai lallai ya ga sai ya gama da shi ya rikita masa addininsa to gaban ƙarshen bayanin bai kare ba waɗannan baitoci da muke gani a gaba za su zo ne ƙarƙashin gaba na bakwai da yake magana in an dubi shi gaba na bakwai daga cikin turakuna, na iblis din ya nuna cewa wannan gaban yana amfani da shi ne wajen ya ga jagorantar da shekanun mutane da aljanu wajen su cutar da ɗan adam din da ya riko da addini da hanyoyin cutarwa da kafartarwa da nuna shi batacce ne da ƙoƙarin fata shi tsakankanin mutane kenan gaban a takaice kamar yana nuna cewa shekan zai yi kokari wannan da ya bayyana mai addini ne har yana nuna mutane addini mai da'awa kenan to shekan zai kokarin ya kafurta shi ya nuna mutane wani batacce ne madadin jishiriyan da yake nuna mutane sai a wayi gari ana nuna mutane ai wani batacce ne batar da mutane yake yi kamar yadda wannan yana faruwa muna gani to baya kammala kawo maganar ibn qayyim to shine ga tashi maganar kuma da zai biyo baya shi shekh wahid yace wa hadha wajibun wannan bayani da ka gani a fili yake bari mu dan dauko faɗi za a ajaza hudun bayanin zai sake fito maka sosai ya ce faɗi za a ajaza abdu idan bawa ya gagari shaidan a waɗannan hanyoyi shida da suka gabata min hadhihi al sitti daga waɗannan matakala matakala guda shida wa a'ya alayhi sannan kuma wannan bawon ya makantar da idon shedan shedan ya gagare ya gagare shedan kenan yusallitu alayhi to anan shedan zai daura akan wannan bawa hisbihi rundunansa minan insi wal jinni cikin mutane da aljanu bi anwa'il azab da nau'o'in cutarwa wa takfir har ma da kafurtawa, wa tadlil da ƙasarwa, a zo ana nuna malamin nan ya kafurta, malamin nan fatacce ne wa tahziru minhu har ma abin ya kai ga ana jan kunnen mutane dangane da sauraronsa ana ta ku gujuwa ne wa qasdi tahmalihi da kuma nufakan mai da shi to abu. kwantar da da'awansa da sunansa a daina jin doriyarsa wa fa'ihi da kuma dakile shi dakile hasken shi li alaihi kalbahu domin a rikata masa zuciyarsa shi da kansa ya rika jin anya akan daidai nake dan ga kowa ya tsare ni sai shedan ya fara samun kai ba a daidai kake ba a daidai kake ya za a yi mafi yawancin al'umma su tsane ka kai wa hulu bi harfi fikrihi daga nan zai shagaltu da yaƙon tunaninsa zai bar abin da yake a kai na asali me yasa mutane suke zagina to zai kullum zai rika tunanin me na yi me na yi kaza to abin da ya saba na addini zai bari wannan wani ilimi ne mai zaman kansa da ake kiran shi fiqhul i'rab fiqhun kauda kai abin da yawa mutane ba sa ganewa duk abin da ka sa gaba baya rasa ba baya rasa magauta yan adawa to da zaran sun taso maka ana so ka yi amfani da abin da ke kira fikihun i'ara fikihun kau da kai a yi ta cewa ɗin ka yi kan baka ji ba a rubuta ka gani kamar ka yi kan baka gani abin da ka saba kar ka fasa to wannan kafi yin maganin makiyinka amma ya yi abin zai ga katin kawo shi sai ka rana ya yi abin to shi ya samu maganin ka daga ran da ka mishi rashi ka gurgurgu da shi to ya san ka zai tsokano ka ko da da ƙarya ne dan ka bar abin da kake yi ka fuskance shi to ya samu hutu ne kai kuma ya wahalar ta kai to ana son mu ce goge da fiqhul i'rabi a mu'amalanka da mutane da kuma musamman harkan da'awa da yawa abubuwan da ka sa ga ka da makiya to sai ka koshe kunnanka, kai dai ka duba abin da kake kai daidai ne eh daidai ne abin da suke zagin ka akai haka ne in haka ne sai ka duba a wurin Allah ya kamata kai hakan eh ya kamata ka gaba da yi kawai bai kamata kai ba sai ka gyara sai ka yi godiya ga waɗanda ka an karanta kai kuskuren ka shine fiqhul i'rab yake cewa wal yamna'u an-nas min al-intifa'i bihi shedan zai mishi haka ne dan ya hana mutane samun amfanuwa da shi fa ya baka sa'ayuhu sai ya zama tattakinsa ya wanzu ne fi taslisil Muktilina. wajen samun jagorancin da waɗannan maƙaryata suka yi min shayatinil insi wal jinni cikin shekanun mutane da aljanu sun samu nasara akan shi kenan sun nufo da yaƙi shi kuma ya biye musu falaisa yake cewa la ya turu wa la yanqini shedan baya gajiyawa sannan kuma baya yin rauni akan wannan yaji da haka wannan yana nuna maka duk abin da ka tashi akan gaskiya to zargin mai zargi shi yasa ka ji ko a Qur'ani Allah in yi maganan ma tsoro Allah sai ka ji ya ce wala ya khafu law matala'i to zargin mai zargi baya sa su fata abin da suke kai na daidai da haka fiqhul i'rab duk abin da za a yi in dai akan daidai kake to kar ma ka waiwayi abu abinda Allah ya gaya wa annabi kenan fadda bima tu'mar sai ce wa a'rid anil jahilina ka kafe akan abin da ka sa gaba ka kauda kai duk akan jahilai da wawaye dama jahilai da wawaye ne ba za su kyale ka ba duk ka kauda kai abin da ka sa a gaba ka ci gaba da sai ka ka kai bango amma ba a ji wa wawaye kuma duk abin da za ka yi na addini makiyan nau'i biyu ne akwai na shaitanu akwai na mutane to in ba ka da wannan bikin sai ka yi baya a lamarin addininka ka biye wa mutane ya ce wa haza wannan wabifin wannan gaba da ka gani a fili yake fi mustamina a cikin wannan society namu cikin wannan al'umma tamu wannan abun zahiran yana faruwa Famamin Abdi abdin ba ka samun wani bawa ilka zama bidini wanda ya riko ya lazimci addininsa sau da ƙafa yana nufin da wuya ka samu wani bawan Allah wanda ya rike addininsa kyan wacan saka bi hadi na bihi kuma ya yi riko da shiryar annabinsa wa sunnabihi da kuma sunnan annabinsa wa tsara ala nahajihi kuma ya tafi akan manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tafarki kenan tsari irin na manzon Allah muddin ya tafi akai illa wajada sudud sai ya samu toshewa li yasuddu an sabilillah sai ya samu kokarin toshewa wal inadi sai ya hadu da taurin kai wa sukhriya sai sai ya hadu da izgilanci wal istihza da izgilanci duk ma'ana ɗaya ne min al'akari tun daga dangi na kusa wani ma danginka ne amma shi zai fara challenging ɗinka akan karfe addini sai ga a gidanku ne kai kadai da ka karfe addini sauran su tara ba su riko da addini sai ga a gidanku ne ma mahaifinka yana nan cewa wannan kai ba kawai ne don wai ka riko da addini ko na musulunci ta kake bi su kuma sun koma wayewan turawa na kai za a ganin ka kai wannan kai baka da wayo a cikin dangi wannan zai nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce da shi wa anzir ashiraka kal aqrabin da awan ka fara da gida yana farawa challenge ya fara haduwa da shi daga su abi lahab wanda abu lahab babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tun daga cikin gida ana samun kenan wannan yana sake tabbatar maka da cewa ne isbir nafsaka ala sunnah ka haƙuru da kanka a bisa bin sunna shine maganan al'imamun auza'i haƙuri za ka yi a kan sunna sunna ɗin nan kamar gaushin wuta ne ba a tafiya da shi salon alam riko da sunna ba daɗi ba daɗi wato tsakaninka da mutane amma tsakaninka da Allah ba addinin da za ka yi ka samu natsuwa har zuciyarka sai sunna ɗin amma kuma za ka haɗu da mushkiloli iri-iri tun daga dangi har abokai wando in ka daga wanda in ka daucewa ana dariyanka me sa wandon kaninsa gemu in ka ajiye kullum ana cikin zabinka Allah Allah ma ake kai kuskure a ce gemun bunsu ka shiga uku cikin jama'a da al'umma dan ka riko da sunna da sunna kai riko da shi amma zan ka matsala har aure za ka bai nema wani wuri a ce can masu samun dunan ganin su ba za a ba su ka rika haduwa da matsala sai ka ce ka ne da kan sunna to kaga sai ka haɗu da wannan wal aba'idi da yan nesa to yan kusa ka samu matsala da su da ruko da sunna ina kuma ga yan nesa wanda dama ba su fahimce ka ba amma dangin ka na kusa ya kamata a ce sun fi kowa fahimtar ka wal asjaqa to har abokai har abokai sai ga sun canza maka da ka sai ga lokacin da kake gayu kana tare da abokanka da kuke gayu tare ana zagaye gari tare ran da karke sunna ka dauki littafi ka koma karatu to sun fara kaurace maka su ce to wani kuma fa sai a hankali hatta abokai su fara maka ce to wani za mu ustaz kenan wal a'da da makiya su da ba akan kiyayya suke amma abokai bai kamata su yi maka haka ba amma kuma dama sunnatullahi sunnan Allah ne in dai kai riko da addininsa sai ka haɗu da irin waɗannan da su ne fitina ɗin kenan za su zame maka fitina don addininka don Allah zai tsoro maka su ne gadda gaske kake don da jaraba ake gane sabatinka Allah baya barin ka aka sai da jarabawa ya gane da gaske kake ko kuma dama burum burum ne kawai falaisa hukumar ja'un illa ilallah Allah to kaga irin wannan ba da ya riko da addini ba shi da wata mafaka da zai fake sai wurin Allah wa haka to wannan kuma da zaka ji shabun labarin wani matashi ne jarat lahu hadhihi mihna irin wannan jarabawan ta gudanu gare shi fanfara karshe sai ya bayyana ya kulu yana faɗin waɗannan wake da za mu karanta matashi ne ya karanci sunna kuma yake yada sunna irin waɗannan jarabawoyi da muka karanta sai su karo sai bayyana yana waƙe na hawa yana karanta waɗannan abiyatin yake cewa abdul sarafi lailatin zalma haraban bi taqwahu min al fahsha yace abdul bawa ne ba sarra da ya tattaki daga isra'i ya yi tattaki fi zulmatin fi lailatin zalma a cikin dare mai duhu haraban yana gudu ne da wannan tattaki nasa bitaquwahu gudu yake da tsoron allansa min alfasha'i dan kada ya fada cikin alfasha ba gudu tattaki zahiri ba ya tafi dare yana ta ibada sallah karatun qur'ani shine tattakin tsoron Allah me yasa ta yana ta ibada yana roƙon Allah Allah ne santa daga inda ake alfasha daka bai je gidan rawa ba bai je gidan giya ba bai je gidan karuwai ba ya gudu da addinin sai yana bautan Allah tukuru don ya kauce wa alfasha harabar minan fitan me yasa ya da ya zauna a ɗakin sai ta ibada ya yi haka ne haraba dan gudu minan fitan daga fitintinu allati haɓar bihi wacce yake kewaye da shi abdul min fitnatin sarra'i wa wanda wannan fitinan haɓar bihi abdu wannan bawa ɗin yana kewaye da waɗannan fitintinu kaɗan ya rage ya faɗa ciki amma yana ta ƙoƙari yana gudu da addininsa don ya tsira kar ya faɗa cikin fitintinu min fitnatis sarra'i wa sarra tun daga fitintinun jin daɗi da fitintinun da yake da wahala akwai fitinan da za ka ga fitina ce amma mutane sun ɗauke shi akwai samun hutu a ciki kan mutum yana shan sigari yana shan wiwi wani ka tambaye shi wannan kayan hulewa ne wai za a ji a ɗan huta kulin mai to kaga za a je a huta za a je a ji daɗi da saƙon Allah kaga fiskar ra'i kenan akwai masu zuwa Dubai yanzu a je a yi ta kama otel a yi ta casu wani ya tafi Amerika wani ya tafi kaza wani ya tafi kaza wai an tafi hutu Oh, menene otulatu saifiya da suke cewa da ka za a ba shi kwafi ya tafi hutu a je a yi ta holi a ɗibi karuwai da sauransu kaga yana ganin wannan askarra jin daɗi Na, amma fitina ne ba kana ganin kana jin daɗi mutuwa kawai sai zo ba ya fi sai ya tafi da kai wazzarra sannan ga fitina ma na cuta fitina na matsi da kunci to ga talauci ga jaye-jaye ina kuɗin zai zauna Gasasa ta ga abin nan kai da kanka ka san kana cikin mata ya ce fatan matashi ne fi mun fi shababi yana cikin yana cikin tsaka da kuruciyansa a rafa guda ya san shirya wa tsariƙihi da kuma hanyar shirya ɗin bisa fa'in da takaccen ilimi kenan ya samu ilimi na gartaccen da ya san shiriyan Allah ya san hanyoyi da ake bi a san shiryan Allah ya karanci sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan qara alqur'ana tafahuman wa tadabburan ya karanci alqur'ani tafahuman karatu fa na fahimta wa tadabburan da karatu na lura da ma'anonin tadabburi wa kaza kuma kamar haka ihtada lis sunnati farra ya shiryu da sunna mai haske mai warkiya inna ummati ya tuna yawon qiyamati ghurran to ya san shirya ya san sunna mai haske da warkiya wa ra'a salihina kuma ya ga rayuwar salihan bayi sa'ida wanda yake cike da jin daɗi a ina ya gani ko dai ya rayu da su ko kuma ya karanta tarihinsu irin irin littafin siyaru a alamin nubala irin littafin hiliyatul auliya'i irin su littattafan rijal wa nisa haular rasuli sallallahu alaihi wa sallama da littattafai da suke cike da tarihin waɗannan irin su suwar min hayatin sahaba suwar min hayatin tabi'i kaga ya ga tarihi na magabata to ganin nan da ya yi sai ka shi ma yana so ya ji daɗi yadda suka ji daɗi ya ga kuna cikin jin daɗi ne bin khairi da alkhairi fil isbahi wal imsa'i cikin safiya da maraice safe da yamma suna cikin daɗi in kai riko da addini to kullum kana cikin daɗi da farin ciki ba kasafai ranka yake baci ba ana bata maka rai lokaci kaɗan in ka tuna wasu nasoshi sai ka ja maka kulin feshin ne. sai ka ja kalinta ya kwanta da ka a kusata ka a kusata ka ba da wasu lokuta in dai ka karanta sunna kuma kana aiki da sunna abu ɗaya biyu in ka tuna sai ka ji duk zuciyanka ya wanke sai ka ba ka kulle da kowa amma in akwai jahilci jahiltan sunna jahiltan ilimin addini to ba irin matsalan da ba zai jefa ka ba a ciki yake cewa fatashawwaqat nahwu sa'adati nafsuhu wa gadan yuhaddidu ya bi khafa'i yace fatashawwaqa to da ya karanta tarihi ya ga irin rayuwar waɗannan salihai fatashawwaqa sai ya kamu da shauki kwaɗayi mai tsanani na hau sa'ada ta ɓangaren jin daɗi ya aka yi suka samu jin daɗi a rayuwarsu shi ma sai kamu da shauki yana so ji daɗin da suka ji addinin da suka riƙe to zai koma shi ma riko da shi sunnan nan da suka yi riko da shi shi ma zai koma ya riko da sunna ne na hawa sa'ada ta inda jin daɗin take nafsahu zuciyansa ta ta kamu da wannan shaukin wa gada gobe kuma yuhaddidu shauqihi shaukinsa zai ƙara hawa bi khafa'in cikin koyayyen al'amari gobe yaushe gobe iyama a duniya ya ji daɗi ran iyama daɗin zai ƙaru ba a jiki bane ta kai shiga aljanna to kaga daɗi ya zo kenan hatta har ma idan ta zama huda idan ya lazimci shirya bi azima da ƙarfi in dai ya riki shari'a musulunci da karfi kyan da annabi yake cewa a ku yi abu alaiha bin nawajibi dinnan ka yi riko da ita kyan shine izalta zaman huda bi azima in dai yayi riko da shari'a da ƙarfi bi azimatin lillahi yayi riko da ƙarfi lillahi dan Allah yayi ba dan wani ya nabe shi ba khalisa yayi shi da ikhlasi da sarkin zuciya minan ahwa zuciyan ya kubuta daga son zuciya bid'a kenan na dafihi fitnat dalalati to fitinan kwata sai ta fara gayyatan shi yanzu shedan ya ga wannan ya zama na gaban goshi wurin Allah suna cikin makusanta Allah duk abin da Allah ya ce ya yi baya bari to shedan zai fara turo maka katin gayyata in ya ganka a haka shi yasa sunna ba ilimi matsala ne sunna ba aiki matsala ne dole ba sa rabuwa shine littafin da al-Imam baghdadi yayi mai suna ittiba'ul ilimi al'amal abinda ilimi yake hukunta shine aiki da ilimin kawai to in ka rasa ɗaya cikin abin nan biyu to ka faɗa cikin matsala shine yake cewa na dasbihi sai ka fara mishi kiran gayyata fitanul balala fitinan fata jaharatan a fili ba za a fara mishi gayyatan fata yake cewa wada'atuhu kuma gayyatan za ta kirawo shi bitazyin da ƙawata masa sakon Allah wal ighra da kuma ka mishi rudani a rudar da shi fadallahu ma bi gharur rudu haka iblis wa annabi adam da nana hawa wa aljanna da rudu ya je musu wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur jimana ha kuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an takuna malakaini ta takuna min al ai ba abin da sa ubangijin ku ya hana ku kusantar wancan bishiya ce. in kun taba za ku zama mala'iku kuma za ku zama waɗanda za ku dawwama ba mutuwa kaga sallan da ya musu za ku zama cikin mala'iku al ne muqarrabin kenan ba mala'ika da mutuwa sannan ta kuna min al ai an san mala'ika baya mutuwa ɗan adam da son rayuwar kuma shi ya manta ɗan adam dangin goro rai dangin goro suka rudar da annabi adam shine fadallahu ma bi gharur suka gayyato annabi adam da hawa da wannan rudun sai biye musu sai waye gari shi bai zama la'ika ba shi bai dawwama ba shi ba zaman aljanna ba haka ce ku sauko kasa kaga iblis kenan wannan ana nuna maka reality yadda ya faru da babanmu da mahaifiyarmu adamu da hawa'u sun gwada bi shedan ya rude su to balle mu dan bana bakwai da kwakwalwanmu da karfin tunaninmu bai kai nasu ba to su tun sun fi mu shekaru su ne suka haife mu sun san komai amma shaidan ya iya rudansu to ana so a gaya mana mun zurriya to mai hankali da shedan duk abin da zai zo maka da shi ƙarya ne wa ma ya'iduhum kuma shaytan illa ghurura ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura akwai yin alkawari na ƙarya sannan kuma akwai sa buri amma duk ƙarya ne kana bin shi ka fada ba abin da zai na maka ba mai alkawari ne shi shedan to shi ne a nan yake cewa zai kawo mishi gayyata ne ta hanyar kawata masa wal iqra da sa masa rudu ya san je sai da Allah Ƙofofin tuba suna da yawa Allah ghafurur rahimun ne to dama kai ka kaba sabo ne dan kai ɗayan nan kuma sai ne waɗanda kuma sun tara duka ba ai ba su ga bane dan wuta ne sai da haka duk zai fara biyan rudan ka sai ka fara sauka a hanya ka fara sauka a hanya ka fara sauka a hanya sai zai bar ka kai ba rikon addini kyan ba kuma kai ba ɗan iska ful ba a wani bayyana zalika hmm. to kaga kai ba ka da guruf kenan yake cewa wata zayyana dunyahu fi akwabiha wata zayyana sai ta kawata masa dunyahu wurin jajin gaban na kamar ya sa ta mai digo biyu amma akwai wanda na ku digo ɗaya ne na hmm. naka dunyahu ba to naka ne mai bugu mai kyau mu ma da tarin kurmi na karfi jika duniyahu ne dubo ɗaya ne yake cewa wata zayyana duniyahu sai duniyansa ta kawatu masa kenan za su kawata masa duniya fi aswabiha cikin tufafinta kenan mai za duniyan sai a masa riga ne ado da kwalagwalai wai suka wajen a maka ado don ka shige ta ka san kaman karya ne an ce karya fure take ba ta yaya ta yi fure ta yi fure ta maka kwanin sha'awa yanzu dan ka shuya fulawa a gidanka sai dai yi ta ganin kure ya zube bola a yashari. amma ai ba ta yaya da za ka ci Karya fure take ba ta to haka duniya Da haka su mata ado a cikin tufafi bima basimi da ababen sa murmushi daga alisti sa murmushi bi mabasin da abubuwan sa murmushi wa nawazir da abubuwan da zai burge ka wajen kallo annazuru shine nawazir abubuwan da zai burge ka wajen kallo ka hida'i kamar ka hila'in kamar gwanagwanai ya ka fi hila abubuwan gwanagwanai sai ka abin da zai kara masa ado duka sai a sa masa sai ya baka sha'awa wai duka wajen ka mato cikinta za a yi maka shigo shigo ba zururi ne to duk abin da kaga ana rufa maka ana rufa maka to sai a hankali ai annabi yace inna hadal mal hulul hada wannan dukiya da ka gane na da zaki danye ne shakaf kayan marmari ne to kana biye mata to za ka kai ka tabaro ka dan fitinan wannan al'umman annabi ya fada biyu ne dukiya da mata in ba ka biya hankali ba sai kai ka su garo ka wa qaddat taghurru an-nasu fi ihwa'iha wa qaddat sai ta wayi gari ita duniya taghurru an-nas tana rudan mutane fi ihwa'iha cikin rudaninta wajen daga ta kwatar da mutane to duniyan za ta zo ne ta wayi tana rudan mutane shine sai ka ji an ce duniya ruwan wawa ne za ta zo maka da abubuwan sha'a kana bi kana bi kana bi sai ta gudu ta to shi na ka kira duniya budurwan wawa ka san hankalin mutane ya fi bibiyan ɗan mata budurwai ta tsofi sai ga hankalin in ba Allah ga shi hankali mai kyau sai ka zuciyar na yara ne yarinya budurwa hankalin shi ya rude to duniya kenan to in ka biye maka. kai ga wata fasabuwa kai wannan sai an bi ta sai an yi alaka da ita ba ta da bambanci da matarka ta gida shedan ne kawai zai sa ka kauta ni an baka ba ta burge ka to je ku yi aure mana to amma shedan da haka yake cewa hatta har ma a ballat tabbatar da aksarar duhama da yawa daga masu manne mata da yawa daga masu manne ma duniya sai duniyan tabbatar da su na ka duniya don ka biye mata ba ta sa ka same ta kai da ka fi manne mata ma sai ka rasa ta Wacce bai damu da ita ba me yasa bai damu da ita ba don riko da addininsa to duniya tana bin shi kuma yana gudu haka hadisi ya duniya lokacin da ka ce mata kai ka tunkare Allah da bautan Allah za a zo lokacin da tana bin ka kana gudu ba ka ana kawo kana cewa ina ba ka to ana bin ka lokacin da kuma ka bar addinin ka rungume ta to za ka yi zero zero ma ba one zero za ka waye gari ba duniyan ba lahira fala saddaka wala Shi shine abdullahi dan abbas da abokinsa bayan rasuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya abokin wani zo manzon allah ya bar duniya amma ga almajiransa suna nan su abubakar umar abu da mun je mu yi karatu wurinsu tun kafin su tafi a rasa ilimi sai wancan ya tawaye ibn abbas ba ka da hankali sai yanzu za ka kan zuciyar karatu yau za ka yi karatu da za a san ka akwai abubakar umar su usman kai za ka yi da za a san ka ne kai malami gara ma mu je mu nemi duniya mu nemi kuɗi kawai sai ta ni zan je sai ko ka je magani ba karatu za ka biya ba magan ka ka ka ake yi hmm. Hmm, kai karatu ka kace miji ba za ka ci karatun nan da aka nan shekara da shekaru suna ba da zama babban malami wancan ya ɗauko kwandon shi ya ja gama sai da tumatir ya kai tumatir ma ba iya da yan kwando ba shi da ya fiye ne kai ba. a za za a ga jikin kaba an cika ma kil yana da yake waye sai ga kuma abbas ne ya shimfiɗe yana ta ba da ilimi masu fiqh ga layin masu hadisi kana masu tafsiri yadda kwandon shi ne lebin abbas ya ce wani kai ka zama kai ce wallahi muna abbas ya ce kai ma ka yi kuɗi ya ce na ga kuɗin, ya ce kullum talauci nake karawa gara da muna abbas ya ga ilimin ga dukiya sai kuma ga shi nan ba dukiyar ba ilimi ka ga an yi duba ba karka biye wa duniya ka ce wa kai duniyan kake so kawai ka same ta ka bi addini duniyan za ta zo da bi ka da kanta karanta tarihin magabata haka za ka ga rayuwar siyar ka tafiya shek nasiruddinin albani da yadda ka ji sunan shi baka san irin talaucin da ya bama da shi don ko dai shan mashhur ko wane ne yana cewa yana gattin iya tunawa lokacin da ya ga nasu dinin albani ya sai wani fili na yar can bayan gari yace shi da ɗalibansa ne suka zama masu gini don ba kudin gini ginin ta uwa kai ɗaki biyu ɗaki ɗaya shine na matan da shi suke kwana ɗaki ɗaya shine class a nan ke karantar da ɗalibansa da haka na suna bayan duk da a wanda ka biya yi ba shi da wani babban masallaci ko babban ginin na makaranta a ɗakin shi ɗin shine makaranta Sun mashigura haka suka bar ƙasan masar suka tare wurinsa su shek ali hassan su ne ne duka a gidan a ɗakin Ajiye ta karatu gyaran agogo yake yi shek mashura hassan alu salman yadda akwai ran da suna zaune na suna ba lokacin na suna ba yana rute sirrin a hadisi sahiha kudin da zai zai sai irin fulka ko fulanshi suna ya yi rubutu a kai babu sai dai ya rika bibiyar rumfan masu balango yana bibiya inda aka zubar da takardar su jarida ko wani takarda da za a mai kofi har wuraren masu kofi yake zuwa inda za a naɗe a takarda da sauransu wanda ya ce ya jefar sai zai dauka aka zai tattara zai ɗan shanya su aka rana su ɗan bushe dauko da wada da alkalami rubutu a kai zama na dan kai ke tattara na bola yana tara wata ran suna zaune ya tattara aje sai shan mashuru yana hawa ne nasu albani sai zuwa kalle shi ya tsame sa ta, ta kama ba komai ba ya ta akwai abu kan ji ɗan kana sai wannan ba komai na gogewa ya ce na san me yasa kake kuka kana tausayin halin da ka kaga nake cikin talauci ya ta wani ba abin kuka ba ne ya ce haka Allah ya yi al'amari ya ce akwai waɗanda sun yaɗa ilimin nan sun fi mu talauci ya ce kuma Allah da nan gaba za a samu hutu ya ce ba za a dawoma haka ba ba ana nan aka zo aka yi lokacin da gwamnatin saudiya ta tura mishi miliyoyin kuɗi ba da littattafai da komai miliyoyin kuɗi karshe-karshen rayuwarsa aka zo aka jibge mishi ka ce gyara makaranta da awa gyara rayuwar shi ya ɗibi kuɗi mai yawa shine ya kira su shak ali hassan wanda ya rasu kwanan nan da su shakka ne ibn qini ne hilali da su shak mashuwar sai ba su kuɗi ta to aje a kafa babban santa shi aka gina albanin santa har yau akwai santa su shak ali hasan su suke rike da wurin aka gina babban cibiya to ka ba shi ne da larabci markazul albani bara din nan shak mashuwar ya ja gabatar da daura na wasu kwanaki a wurin babban cibiya ne na yada addini haka ba ka yi wa addinin Allah tsayin daka Allah ya barka a yadda kake sai dai babban abu karka waye ka gari ka zanto a duniya akbaru hannuka. don kowa addu'a annabi yana ta wala taj'al dunya akbaru hannuka karka sa duniya zama shine babban burin ce to da muna karatun addini mu ma ya kamata ba su mulki su fara ba mu in ba ka ko ta hanyar haram kai ma za ka fara zuwa kai ma don ka samu dukiya a sai ka yi don Allah cikin sahabban annabi mun karanta cikin riyadus salihin da annabi ya je gaida sa'ad ibn abi waqqas a rashin lafiyan da yayi yana da kuɗi yace yana gudun in na mutu ba mai gado na sai ya ta kwaya daya yace ga ni dan da kuɗi da yawa yace zan yi sadaka da rabin annabi yace zan da sadaka ai karshe ke zan sa ni na saba tsoron sa ban ni ga kuɗi na mutu sun mutu da talauci dan me yasa haka Allah yake wani ba kafin kudin ya mutu to dama kudi a duniya dan kayo sai ne nawa suka yi kudin suka talauce suna da rai nawa suna cikin kudin sun mutu sun bar kudin duk wannan ba ne abin damuwa ba arzikin kiyama shine babban arziki to shine yake cewa a wane asalin wane sha'a ne kamar ta wane sha'a baitin zai kare ونشاء مجتمع به اختلط الهدى sha wannan matashi ya taso bi mujtama a cikin society tasowa wato ya rayu kenan ya taso da rayuwa bi mujtama da al'umma da society da bihi tare da shi talabal huda shirya ya ne, bi qiwar rida da ƙarfin tsiwar rida wan nuru zalma'i wannan matashi kenan ya taso cikin al'umman da shari'a ya cakuɗe musu ƙarya ya gaurayi da gaskiya gaskiya ya gaurayu da ƙarya shari'a ya gaurayi da bata bata ya gaurayi da shari'a don haka bata da shari'a kawai sun waye gari bi makarin wahi a ɗaya ne kawai ba a gane wanne ne daidai wanne ne kaza bikiwar rida da ƙarfin kaucewa wa nuru bizalmai ga haske shi ma ya gwamatsu da duhu wannan mutane ta domin minhu ma yarbal hawa suna riko ne cikin abin da zuciyarsu ya yarda da shi kawai za ta araba raba. idan ya ci karo fa huwa fi kusa to zai waye da cikin kaskanci kenan yanzu nuna abin da kuke ba daidai ba ne ga inda shiga yake to zai waye gari cikin kaskanci sun rika wulakanta shi ke in ji isa bil haƙƙi sarihi tuqimuhu in kuma ka zo da gaskiya a fili kake so ka bayyana ka katsai da shi wa sadda'ta fihi kuma ka kafe a cikin shi shine fasda' bima tuqmal ka kafe a cikin sa bi sunnatin wanda kayi riko ne da wata sunnan annabi bai ba wacce take farakar lam ya ha ba za su taɓa sanin ta ba ka nuna ga sunnan annabi ne ga hadis za su ba taɓa sanin ta ba ma ja ana sun bashirin wannan maganan ai mu ba mu ga iyaye da kakanni akan haka sam za su nan ka ta ba wannan ba addini ba ne kabila zamin jahalihim za su kafin nan ba su taba sanin wannan ba mai kai tsayin yin haka min jahilin da jahilcin da suka taso a cikin shi ta ka ga zaman da annabi ba na fa aka kira shi jahiliya kawai dan ba abin da ya kamata. shi yace aw lam tarid bi wasiyatil aba'i ko kuma a ce wannan ba ta zo mana cikin wasiyyar iyaye ba Eh iyayenmu da kakanninmu ba su yi mana wasiya da mu riko da wannan ba dan haka wannan abu da aka zo da shi ya saba wa iyayenmu qamat qiyamatuhum wa rawwa'a qamat qiyamatuhum qiyaman su ta tsayu wa rawwa'a jam'uhum sannan taron su ya rikici wa ra'auka sai su fara kallon ka mubtadi'an wai kai din dan bid'a ne wa za'in ra'in kai din wai mai neman jiji da kai wai neman suna ne a takaice kai da ka zo musu da gaskiya sai a can kai mubtadi'i me ne wanda ya zo da sabon addini sai ka kuma a zuwa da sabon addini za ka yi da ke kallon ahlus sunna amma ya ce maka dan bid'a da larabcin bai iya sai dai da hausa eh wannan har masu zuwa da sabon addini mana kai kuma kana ce mishi dan bid'a shi kuma yana ga maka dan bid'an wai da hausa wai kai ka zo da sabon addini kaga wai kai in ka zo da sabo yanzu ma Allah sa ana fahimtar addini din ne fa maganganun yayi sauki in ba haka ba lokacin da kungiyar izala ta kafu yan bid'a ba suna kallo suna cewa yan sabon addini sun sunna waɗannan da an ga su kai da sifan suna ai yan izala masu sabon addini masu sabon addini wai kai din kai ne mai bid'a wai ka zo da sabuwa wai wannan fata da suke kai shine asalin addini shine magana shekka wannan abdullahi dan mas'ulin da yake cewa za ku haɗu da zamanin da gaskiya zai waye gare shi ne ƙarya ƙarya ya waye gare shi ne gaskiya Shi ne kenan yace a turidu tabdilan lidini shuyukhina sai ka ji waɗannan mutane suna taimaka. yanzu kana neman ka canza addinin iyayenmu da dattawanmu eh, iyayenmu da dattawanmu limamin gari da manyan shehunnai yanzu kana nufin fatar da mu suka yi kai yau kai ka zo da addini wa tsariƙatul uzama za ka saba hanyar manya wal da manyan gari za ka sai ga duk garin da ka je yan bidi'an garin kansu ya zuwa ɗaya da sarakuna dan dama abun san makar ne Dan haka ka zo da addini da ka saba manyan shehunan mu da hanyar manyan gari da kuma walwujaha da manyan gari sarakuna masu unguwanni kana nufin a kata muke ba mata arabta hadiyan nabi wa dinihi kai dan yaron nan to yaushe ma ka san shiryan annabi da addinin addininsa ka zo ka nuna mana za ka da kafe ka ga to kafi malam wani ilimi ne ko kafi wani sanin annabi ne eh wajen yau ka tafi ka san addinin annabi ka da shiryansa bil'am jiya jiyan nan fa kun tafatan kai din nan mun san ka kasance dan karamin yaro ne ma'al juhala tare da jahilai kuke ya? wai yau ka ga malam rayuwar bayan kai yaron nan jiya jiya muna kallon gaban katako muka je sunanka auren uwarka ma sai da muka ne yanzu kai za ka nuna mana wai ka san annabi ka san shirya annabi haka za a fara irgilanci haka su abdul jabbar suka yi kai yanzu yaran sun tore musu ido haka ya ai su wai a sunna ma gaba da akwai manya ne ya gama abin da zai wasu shirya jafar da suka rasu yanzu a kano duk iskancin da yake yi ƴaƴan cikinsa da sa'annin jikokinsa su suke magani. shi ba kada suka buga da alƙasin ba har yau baya kiran suna alƙasin ya ci ba da yanzu to sai aka fara bare shi da ƙanana ya yi sai a bar su ba shi kashi da manyan ma ba sa bugawa da shi da suka buga da daktara biyu rijiyar lemu a waya da ya ci ba daɗi eh, wani doktor na nan ka gaida mun doktor ya ce zai ji mu ƙara ka kaga maganin abin nan kenan dan haƙin da ka rena shi zai zai dole maka ido yake cewa fa za a amsa alaihim hujjatan huda idan ka zo ka tsaye musu da hujjoji na shari'a wa dama batilahum ka turbuɗe ƙarya da suke kai biduni hafa ba tare da ɓoye-ɓoye ba ka fito karara ka ce sunna kawai bid'a san duk abin da suka ka bayyana qalu dabti Ka kaga wannan yaro munabbarun shi yana da kore mutane wa mushaddid wannan yana ma cikin masu tsari wannan yana da zafi da yawa eh ka wannan yana da zafi wannan zafin shi yayi over wa izabihi an anka muradi kuma wannan abu da kai riko da shi na addini ne wa idan wannan abu bihi da shi din istamsakta da kai riko wato sunnan nan da kai riko da shi har yau an ta muradi za su suka tafariya ne ba ne riya ne hadan Allah ba sai a san a cikin wannan yan zafi ne daga wanda daga riya ne ba Allah ba da Allah ba riya ne duka wai ba dan a sa ka bari na gaba na bagwai ba ake maka abun shi matashin ya kawo halin da ya fada ne sai wai da ga da hada maka da zafi yake cewa lamma a bil huda hadha al fasa yayin da wannan matashi ya zo musu da shari'a na faru suka gudu nufuran hamri gudun alhumul jakuna walham'a da dola ne kasan dolo mahaukaci in kana kiran shi wata sai fara gudu to haka nasiha ke amma gudun jakuna kaga ya daidai ɗaura filin da suka taɓa yi cewa wai in ka ji Ali sunna yana wa'azi iya gudun ka iya ladanka hmm. eh da haka in ina zunubi yadda kai gudu to haka ladan ka yake karuwa da ka sun yi abin sun san ahli sunna a wa'azinsu suna da hujjojin da yanzu za a kama ta kabin sunna to bari a baka nan ka gudu na san za a yi wa'azi a layin ka to ka gudu ka bar layin kar ma ka ji da ka kar ma ka tsaya a wurin wata da obi sulukihi sai su fara izgilanci da riko da addini da yayi wa bidini har ma addinin da yake rike da shi na sunna sunna ma ta fara wa izgili wa anil huda har ma game da shiryan da yake kai fatanawaha bil izari fatanawaha su fata mishi bil iza ta hanyar cutarwa wa in yarau wa in ra'awhu bilini amma in suka ga alif sunna nan da yake da sunna bilini yana da taushi yana da saukin kai eh alif sunna ne amma zai rika ta abi abin da ki sauki ka ka ga wanda shi haka eh mutanen sai a hankali a bi a sauki sauki a an gama a hankali a wasu sirran da aka yi zamanin annabi shine bi tasbiya har ka an gama to da sun bayyana za ka yi sauki saukin nan ne kawai ka zo da abin ka ce annabin fa da ya zo ga yadda ya yi rarrashin dan na da masu bautan gumaka ne ku masu bautan gumaka ne a a to gashi kawai amma wani abu ana nuku-nuku ana kaza ana kaza ko lokacin da muka taɓa zuwa wa'azi wani masallaci aka idar da sallah irin addu'o'in nan na ɗan bidiya ni ma ɗan alu sunna ne matashi sunna sosai da shi ne ma ya zama jagoran gayyatan sai ga ta to ina na ɗan bidiya sab ana yi da muka fita ganin da kai ba ka yi na yi a yi ɗan bidiya ne ɗan gargajiya sun gani ina da nasuwa da sun suka ce in ja su sallah in zama limami to ka zan ba a bin su yadda suke za su koyi na to kai su dawwama a gata nan ka taimake su kenan ai tun da suka yarda da kai suka aminta da gaskace ka zama limamin su sai ga musu ga gaskiya amma sun su ka je wurin Allah mala'iku suka ce za ba daidai ma za su limamin mu ne da gaya mana kai ba amfani da ku ai Allah ba ka sunna ka nuna mutane ne ba mu ku ku kawai aka fito ka bayyana ka fito ka bayyana dan baka bayyana ba zai sa a daina zagin ka ba yanzu ahalin sunan da yake ganin wani mai zafi ne shi ba shi da zafi ya sa yan bidi'a sun daina zafi shi ba sa daina zagin ka ba ka da kayi zafin da bakai ba tun matsayin kuɗi a wurin yan bidi'a ba dan da zai da kai zo masallacin ka sai zai yi sallah duk saukin ka to gara ma kawai ka fito kawai ka fasa su shek muhammad mun abdul wahab da suka bayyana duk zagin da aka yi musu yau daraja ne su shek abakar mahamudu gumi da suka bayyana ga alkhairan nan su shek sama ida idris da suka bayyana ga alkhairan nan ba abun da zai kama maka zai alkhairu, to addini ba ka bayyana ba wani abun nan ka yada ba to in sun ganka da saukin kai au sama ko suka yi kwaɗayin bi an yi su wannan matashi ɗan karkata gare su fatanuhu sai su fitne shi bil ihra da sa mishi rudu da jiji da kaza ba kun bura mishi kai ai kai kam duk malaman ku na sunnan nan ba wanda ya kai ka ilimi su zafin ai ba kai ka ilimi ba ka har malamin suna tsara maka a haka za fara zuwa kai ka gane ba sai baka da ai kai wannan ka za ka za ka za ka za za ka yadda ake yabonka sai kai kanka ya fara kumbura sai kaga kana sunna sai kaga kana zagi ɗan uwanka ahli sunna wai su dan zagin kai ne yan bid'a ne suka tara maka kasa sai ka wayi gari ka cutar da sunna ka cutar da al'umma kuma ba su taɓa da kai sai ka koma cikin su ɗari bisa ɗari shi ma duka ana yi Ya ce fitanun ala darbil guda kagharin zata wa asaruhunna li fitnati sarra fitanun fitin tinu kaga za a ta zuwa mishi ala darbil guda akan hanyoyin shirya. dar hanya fatawa nurun ala dar hanya a ah, tabaril fasa da za a rika kokarin rudar da matashi wa akhiru hunna karshen su li fitnatis sarra za a zo da fitinan farin ciki wannan zafin da ka ga waɗancan suna da zafi kai da kake da sauƙi ma yanzu shugaban gari ya ce kai din nan a baka kyautan dubu ɗari dan kai da awanka ya fi sauƙi ai gwamna ma ya ce a baka kujeran umara kai kana da awa na haɗin kai in ka ji ana cewa kana da awan haɗin kai to baka magana akan tauhidi ba ka ga shirka ba ka rubuta bid'a sai ake wannan akwai wa'azi na ayin kai sai ga za ka dai cikin kaulawa ne ka wa'azi ka ce eh kai wa'azi akan biyayyen iyaye na karka taɓa batun aƙida shirka bid'a din wannan yana da kai to kana so annabi ya zuwa raba kai kenan da awai na farko akan shirka da bid'a ne to yake ta fata baya qat sai ka yi kunci a halin yanzu min halihi daga halin da yake a kai na da ka ta zaya imani fil ahwa kamar yadda imani yake faɗa cikin matsi a cikin son zuciya idan kana da imani amma kana so ka bi son zuciyanka to imaninka zai faɗa cikin matsi da takura a cikin zuciyanka da jiraka haifu kana su in sha a fil julasa'i waje da dirasa sai ya samu darussa haitu kana qiwamuha duk inda tsayuwanta yake akhlaq to an cakuɗa su da mummunan abu sha'a fil dirasa wanda aka yayyada cikin wuraren zama daga gashiriyan da yake kai amma an cakuɗa da waɗannan baragurbi gurbi daga addini za a kwa mutane addinin da ya kamata ba sai ga ahlus suna da dama sun samu daman su karantar da sunna ba za a dauke ka ne ahli sunna wani masallacin an gonku sun ce da aka zo karantar da mu karatu madadin ka kan sa musu littafi na su addini sai ka ce to a dauko ne a dauko a halali a dauko a cimawoyi eh, a bi fiki horin kuma shi ma ka fassara shi yadda ya dace da sun zuciyarsu to yanzu ina amfanin daman da ka samu ai daman da ka samu ko za ka sa a halari ran kaza sai ka ce to rana kaza usulu salata su yanzu mutanen mu masu na gargajiya galibi ba san wani yakin ma wahabiyawa Muhammadu bin abdul wahab ba karatu kan ka zo musu da shi shikenan za su ayi karatu sai a wuce wurin dan galibi su yanzu gargajiyan ma su ba su ma san shi a karance ba wani ka zo da kansu sun gana wani maulidi ana ganga sai samu wannan addini eh ana rawa da abin nan dan su yanzu kawai su in sun samu aka sa musu karatu aka karantar da su to zuciyarsu din ba komai zai tashi akan abin da aka daura su ne ka ba za su yi inkari akan ka akwai wani masallaci a kan lokacin da muke ta aka ba mu aka ba mu liman ta alu sunna ne gina ta karantar da sunna to da aka ce mu karanta sai na sa littafin suratul salatu nabi duk ga yan gargajiyan angon ba wanda ya inkari inda suka yi inkari abu ɗaya ne sauran suka ci zuwa wai a fara karatun ran laraba akan gargajiya an ɗora musu wai duk karatun da za a fara ran laraba wani mataccen hadisi ne na cikin eh, wannan littafin zarmuji ta'alimul muta'allim tariqut ta'allum wai duk abin da za a fara fara laraba to ran asaba kawai nan ce ne ko ran asaba za mu fara ba wannan laraba shine ɗan gargajiyar sama suka yi fushi tunda ba a fara ran da suka saba to shine damuwa amma in littafin su ba su da damuwa kuma kaga na su da albani to haka mutane suke in za a sa musu asalin karatu ba su da matsala yanzu dan ka je ƙauye za ka yi da'awa abin da ka je da shi za ka samu kasa kuma za su kasa. in ka ka je ƙauye sun maka gardama to me yiwuwa kafin ka je yan shi'a sun je sun kafa su a can to in yan shi'a sun je sun hure musu kunne to wannan ne za ka sha wahala amma in ba ka ba za ka sha wahala ko ɗarika ne ta je ta mamaye in ka je a ruwan sauƙi za ka warware dan dariƙa to ba ilimi ba ai an je musu da hayaniya ne to in ka je musu da wa'azi zaka ji suna na'am suna fahimta ya za samu ka shigar musu da sakon hali yake cewa bazulun nasiha watsa nasiha jahara a fili wa bi qabiya da a li zawi ga ma'abotan kenan ga wadanda suka cancanta a yada musu wal ashab da abokai wal zumala da zumana shi ma abokai amma a zumana jam'i ne na zamir abokinka da kwakwa da uwa Allah baka ilimin sunna karka koyi duka ya da musu lafiya ma musamman ma fi ahlihi cikin iyalansa sai matashi Allah ba ka sunna gidanku ka fara wayar musu da kai a kai maka sai ka fara faɗa tun daga cikin gidanku kana da suna suka ga ba kwa magana da babanka ba kwa magana da dan uwanka ba wannan ne ba su su sunna ne to ka aje ka ba da su annabi ma Allah ya ce wa anzir ashira ka kal aqrabi da haka yake cewa wa qara bihi da danginsa jamilu sun jahilci abun ne fa na dahun sai ya kira su da tsulutsufin da tausayawa nida'an da na wajen kira ya kira su da tausayi da anyan da ya dace kudo ila sabili da suka bil hikma din sai suka karbi abu yace cewa lakinnahum sai dai su lam yasma'u qawlal huda ba su saurari maganan shari'an ba lamma a ta yayin da mabbatun shari'an ya zo ne min asgharil abna'i a wurin yaron da ya fi kowa kankanci tun da shi karami ne to ba za a karba ba haka ake yi shekarun shi nawa ne zai gaya mana ba za a ji ba bal bari ma baka ba harabuhu sun yake shi da kulli amrin munkari da duk wani al'amari mummuna waramuhu har ma suka jefe shi bitta'idi wai ya zo da wani sabon aƙida ne wal i'ya'i kuma ya zo ne makantar da su daga addinin da wasu ke ka je shi ne amma shi ne addini yake ta lam yan ba su kama shi da wani laifi ba kasiwa in ba an kala ce wanda suka yi laifin su wai shi wai shine wai ya ce Allahu rabbi jaharaki Allah Ubangiji na jaharafi a bayyane na wa kafa'i da koyewa ta shi ne laifin halin suna kawai shi ne laifin ka Don ba wani ka ba ba wani ka zaga ba sai ka zo kai wa'azi aure za ka ja maka fassara ta ce ka kwana kana zaki yake cewa wa uh, atahu baikin sai ka ji matsi ya zo masa ba da baikin bayan matsi faltaga sai nemi fakewa yashku ila al-maula yana kai kukan zuwa ga matubincin lamari Allah kenan azimun mai girma bala'un akan bala'in da ya fada wa yaqul yana cewa ya rabba ya ubangiji na abduka mu'min ga bawon kannan mu'mini inni la akhsha fitna lalle ina jin tsoron fitinan adduhama fitinan waɗanda suka makalkale wa Allah ina so ku kai ni bango ina na faɗa maka duk halin da ka fara irin wannan karya sa ka sauka a shari'a ka kai kukanka zuwa ga Allah kuma ka kai kuka zuwa ga Allah a nufin ka Allah madaukakin sarki ya sa su gane yake cewa inni akhafu min ad ya Allah ni fa ina jin tsoron bata wa ni kuma lalle ni ad'uka ina kiranka ina ka Allah abirni ka karbe ni wa du'afi du'a da raunin addu'a da nake Allah ka karbi addu'ata an kaga yana addu'a kuma yana mai tawali kaskantar da kai wurin Allah an gare kan ya Allah ka kubutar da wanda ya nitse fiduja cikin duhun dare ya nitse cikin kogi a duhun dare kaga ba wanda ya gan shi kuma duhun dare da kwa barci ba mai jin ihun balle ya kwato shi ƙadara abu hakika ya firgita shi maujin kumfan ambaliya yahiju wanda yake kumfatawa wa washatin zalma'i da kuma wannan kaɗaikin duhu almaudu asifatun dalali wannan kumfa da yake Zilami zilamihi duhunsa innal huda mutalabbisun bi hafashi. lalle shiriya ya gaurayu da aboye kaifal maqamu wa kaifali an atumu yaya matsayin yake kuma yaya matsayina yake Allah in na ɓoye na bayyana matsala Allah da na ɓoye kuma ya matsayina da na ɓoye mai alhaku gaskiya a tsarin wanda ka bayyana lirahba nasoshin da sun zo suna firgitarwa game da azaban Allah wa raja sannan kuma suna kwaɗaitarwa game da rahaman Allah wa bayanuhu la budda fihi min as-salahi bayaninsa kuma labudda ba makawa dole a bayyana fina silari daga cikin takobi a bayyana shi dama koyi ne a cikin gida to tun da ta bayyana dole mu bayyana al'ilmu mu bayyana wannan takobin shine ilimi aflaka hujjatul juhala shine aflaka ya fille wuyan hujjatul juhala hujjojin jahilai eh jahilai ai misalan wani hujjojin misalai ne kai kuma wanda hujjojin ka aya da hadisi ne kaga ya fille wuyoyin hujjojin jahilai a'ani bi zaka ina nufi da wannan ulil hadisi malaman hadisi wa hizbihi da jama'ansa al'amilina bi hadihi waɗanda suke aiki da shiriyar manzon Allah alwadda shiriyar da ya haska komai hazihi حكاية حال ashabil guda. wannan shine hikayan halin ma'abuta shari'a min ghamratul ighra'i suna fadawa ne cikin dandazon rudu wal ighwa da kuma katarwa shine rudu ana neman a rude ka a nuna maka ai kai ka ci sassauci dan ka sassauto al ighwa a kasar da kai a rikin ka kai abin da kake ma ba daidai din ba ya rabbi ya ubangiji fa hafazhum ka tsare su wa sabbituhum nan ya ce to fi in ka tabbatar da su ala nasrul huda akan nasaran shari'a wa sunnatul bayda da sunna farakar warzuquhum Allah ka musu arziki ihya iha da raya sunna bi basiratin da basira warzuquhum Allah ka musu arziki sabran yin haƙuri alal ihya akan raya sunna raya suna sai da haƙuri Waje Allah na kuma Allah ka sanya mana fiha cikinta nasiba muna da kaso firin cikakkiya ya rab ya ubangiji wansurna alal a'da ka taimake mu akan makiya a'da sunnati ahmad makiya sunnan ahmad annabi muhammadu kenan man baddalu waɗanda sun canza kararan huda hanyar shari'a al-muhtar zababbe ba da safa'in bayan an tace ya rabbi ya ubangiji waje waj'alna ka sanya minan minan najina cikin waɗanda suka tsira inna aqibatuhum lalle ƙarshen su bai bi za'za'in nakba'i zai kasance ne cikin girgizan kauce hanya kenan waɗanda ba su bi hasken shirya ba ya rabbi ya ubangiji muna roƙonka ihdal eh, eh, yayi ɗaya daga cikin sakayya masu kyau wa'adtana da kai mana sa ya rabbi ya ubangiji wa shirna ka tashe mu a daɗi tare da masu jin daɗi a duniya da lahira fa ga wannan halin na fil islam shine halin waɗanda suka yi riko da musulunci irin halin da suke fadawa kenan zahirin mabaɗin zahiri da baɗin wannan duk inda ka ja duniya haka ne wa humul ghuraba su ake kira baki dugo din tsaye ne ba ghuraya bane ghuraba su ne baki allazina waɗanda bashirahumun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amince Allah gare shi musu bishara bi kaulihi da fadin sa tuba da yura baki jin dadi ya tabbata ga baki wani hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal islam bada'a ghariban musuluncin nan ya fara zuwa bako ne da ba sai ya zo tana ganin sabon addini ya sayaudu gariban kuma zai ci gaba da zuwa a matsayin bako kenan in dai za a zo da musulunci yadda Allah ya saukar to duk jama'an da ka bayyana irin wannan hakikanin musuluncin a cikin su za su ka zo da bakon addini sai annabi ya ce fa tuba lil ba. madalla ku da ake kira baki din ku yadda a haka kenan madalla Allah ya karbi su wani malami ya rubuta littafi da sharhin wannan sunan littafin ya sa mishi menene tariqul ghuraba ko menene akan ya al-ghuraba din a ghurbatul islam suna littafin ghurbatul islam ba kuntan musulunci za mu tsaya a nan abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya ke mara. a duk da ba mu fara sanarwa ba amma a ɗan zauna cikin shiri insha Allah